A ranar Litinin da ta gabata ne kafafen yaɗa labarai suka wallafa labarin cewa tsohon mataimakin gwamnan Babban Bankin Ƙasa na CBN, Obadiah Mai Lafiya, ya yi zargin cewa ɗaya daga cikin gwamnonin Arewa ne babban kwamandan ƙungiyar Boko Haram. Mai Lafiya ya bayyana cewa wani tubabbin kwamandan ƙungiyar Boko Haram ne ya sanar da shi hakan. Da yake tsokaci akan wannan zargi na Mai Lafiya, Bukarti ya bayyana cewa akwai buƙatar a bincika wannan zargi domin bai kamata a ɗauki maganar da wasa ba. Ina ganin ya kamata rundunar 'yan sanda da hukumar tsaro ta farin kaya su yi amfani da wannan bayani wajen tatsar ƙarin bayani daga wurin mai lafiya a kan zargin da yake yi. Matukar sun tabbatar da gaskiyar zargin da yake yi, ya kamata a tona asirin wannan gwamna sannan a tsige shi a gurfanar da shi a gaban kotu. Idan kuma mai lafiya ya yi zargi ne babu tushe, shi ma ya kamata a hukunta shi Amma bai kamata a yi watsi da zargi mai nauyi kamar wannan ba, a cewar Bukarti, kamar yadda ya wallafa a shafinsa na tuta. Lauyan ya ci gaba da cewa, matukar mai lafiya gaskiya ya faɗa, bayanansa za su taimaka sosai wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da masu ɗaukar nauyin ƙungiyar. Idan kuma karya ya tsara, kalamansa za su kasance masu hatsari ga tsaron ƙasa da zaman lafiya a tsakanin kabilun Najeriya, musamman idan aka yi la'akari da zaman doya da manja da ake yi a sassan ƙasan.